Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Sai kuma tashar FM na VOA Africa kan mita 102.5. Kana masu sauraron mu daga jamhuriyar Nijar za su iya kama mu a kan tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalar da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya duba mu a kan sashen hausa.com ko kuma Hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu are Assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim yau ne tare da Nasir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin na wannan dare. A cikin shirin za ku yi cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta karyata cewa ba ta yi musayan kowa da 'yan Boko Haram ba kafin su saki 'yan matan Chibok su 21. Haka kuma 'yan jarida yau sun yi jiran ga wani shanu game da ganin waɗannan 'yan mata a fadan shugaban ƙasa. Duka za ku ji Umar Faruk zai ba mu ƙarin bayani kuma za ku kira mu ne yau ku bayyana mana ra'ayoyinku game da sako waɗannan 'yan mata su 21 amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Alaikum masu saurare Jami'an Najeriya sun ce an sako 21 daga cikin ɗalibai 'yan mata na Chibok waɗanda 'yan ƙungiyar Boko Haram suka sace a shekarar 2014. Wani kakakin shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa ta shafinsa na Twitter a yau Alhamis cewa waɗannan 'yan mata su 21 suna hannun hukumar tsaron cikin gida ta DSS. Malam Garba Shehu ya ce an sako waɗannan 'yan matan ne sakamakon tattaunawa tsakanin gwamnatin shugaba Buhari da 'yan ƙungiyar Boko Haram Ƙungiyar agaji ta Red Cross da kuma gwamnatin ƙasar Switzerland su ne suka shiga tsakani a wannan tattaunawa. Ya ce za a ci gaba da tattaunawa kan sauran 'yan matan da ake tsare da su. Yana mai cewa za a miƙa waɗannan ɗalibai ga mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo a kuma bayyana sunayensu nan ba da jimawa ba. kamfanin dillancin labarai na associate uh, press ya ambaci wani jami'in sojan najeriya yana faɗin cewa an musanya waɗannan 'yan mata su 21 ne da wasu shugabannin boko haram su hudu da ake tsare da su wasu majiyoyi a najeriya sun ce an sako 'yan matan su 21 jiya laraba da maraice a garin banki da ke bakin iyakan najeriya da kamaru aka ɗauke su ta jirgin helicopter zuwa maiduguri babban birnin najeriya dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican a nan amurka donald trump ya faɗa yau alhamis cewa babu kamshin gaskiya ko tsala zarratin a zarge-zargen da wasu mata hudu suka yi cewa ya sumbace su ko kuma ya taɓa jikinsu ba tare da yardan su ba a yanda tasirinsa yake ƙara zubewa ƙasa warwas a fagen zaɓe saboda wannan zarge-zargen mr trump wanda aka sani da tsamin baki ya faɗawa wa magoya bayansa a florida cewa dukkan zarge-zargen nan da ƙage ne kawai ake masa karyayi ne zallansu domin ba su taɓa faruwa ba kuma waɗanda suka yi ƙagen sun san cewa wannan ƙarya ce yana ya ce yana da kwakwaran shaidar da za ta ta wannan zarge-zargen wanda zai bayyana su ga duniya lokacin da ya dace nan ba da jimawa ba Storm ya ce abokiyar adawarsa a zaben a ranar 8 ga watan Nuwamba Hillary Clinton da mijinta tsohon shugaba Bill Clinton sun sani cewa waɗannan zarge-zargen na ƙarya ne amma ba su fito fili sun faɗi hakan ba trump yana musanta wannan zargi ne mai nauyin gaske 'yan sa'o'i kaɗan a bayan da waɗannan mata suka yi zargin cewa ya nemi yin lalata da su kwanaki kaɗan bayan da ya fito yana musunta aikata abubuwan da aka ji shi yana faɗa cikin wani faifan bidiyo da aka ɗauka a shekarar 2005 inda aka ji yana cewa zai iya kai hannunsa ya kuma taɓa al'auran mace ba tare da ta yi masa komai ba domin shi sananne ne kuma mai arziki ne labaran duniya kuke sauraro daga muryar amurka da ke nan birnin washington dc Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa mutane 30 ne suka rasa rayukansu yayin da 50 suka jikkata sakamakon tashin hankalin da ya barke a ranar Laraba a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Mayakan tsohuwar kungiyar 'yan tawayen Seleka ne suka kai hari a garin Kaga Bandoro kafin dakarun samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya suka fatattake su suka kashe 'yan tawaye su goma sha biyu haka kuma fararen hula tara suna daga cikin waɗanda suka halaka. Ofishin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke yankin ya ce suna kyautata zaton wannan harin na ramuwar gayya ne sakamakon kashe wani da ake zaton tsohon dan kungiyar na ne a ranar Talata da ta shige. mafiya yawan tsofaffin 'yan kungiyar tawayen saleka kungiyar da ta kwace gwamnatin a kasar a shekara ta 2013 sun tare a kaga bandoro bayan da suka tsere daga bangui babban birnin kasar shekaru biyu da suka wuce yawan tashe-tashen hankulan da ke faruwa tsakanin kungiyoyin 'yan tawayen a ƙauyukan jamhuriyar afirka ta tsakiya na jawo barazana ga sulhu a kasar wanda yake halin tangal-tangal sarkin da ya fi kowa daɗewa a karagar mulki a duniya ya mutu a yau alhamis sarkin ƙasar thailand bihumibol aduliyadej ya ya rasu yana da shekaru 88 da haihuwa sarkin ya jima yana fama da rashin lafiya inda ya shafi shekarun da suka shige yana kwance a wani asibiti a birnin bangkok an fara nuna damuwa game da matsayin sarkin a daren lahadi lokacin da fadarsa ta ba da sanarwar cewa an yi masa aikin tace koda aka kuma musanya wani bututun roba da ake amfani da shi wajen tsayayen ruwa daga huhunsa amma a bayan da aka yi masa wannan aikin fadar ta ce bai komo cikin hayyacinsa ba dubban 'yan thailand da ke sanye da riguna masu kalar hoda sun hallara kofar asibitin siraj da ke bangkok suna yi masa addu'o'i jiya laraba da yau alhamis mutuwar sarkin babban hasara ce ga wannan kasa mai mutane miliyan 67 kasarinsu waɗanda ba su taɓa sanin wani sarki ba sai shi sarki bihu mebol ya hau kan karagar mulki yana da shekaru 18 da haihuwa a shekarar 1948 bayan da aka harbe kuma aka kashe yayansa mai shekaru ashirin da haihuwa sarki ananda mahidol wato ya yi shekaru 70 kenan yana kan mulki prime minister thailand ya ce yau shekaru ya ce tun shekarun baya aka naɗa magajinsa kuma majalisar zartarwa za ta sanar da majalisar dokoki wannan shawara labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu buɗe da shirin da hirar da abokin aikinmu sabu Imam Ali ya yi da wakilinmu da ke fadan shugaban kasa wato Umar Faruk Musa akan cewa ba gaskiya ba ne an yi musayan 'yan matan Chibok da wasu 'yan kungiyar Boko Haram ga yadda tattaunawa ta ta kasance. To da farko dai gwamnati ta hanyoyin wato masu bayani da yawunta sun ba da tabbacin cewa an sako 'yan matan cibo su 21 daga hannun kungiyar 'yan boko haram mm. amma shi ministan yada labarai lais eh, muhammad wanda ya hira da mu dazu ɗazun nan yana cewa sabanin jita-jitan da ake yada cewa wai an yi musaya waɗannan 'yan matan ne da wasu askara ko wasu mambobin kungiyar boko haram da ake tsare da su ya ce ba gaskiya ba ne abu da ke magana ta zahiri shine gwamnatin najeriya ta samu tuntuɓa daga waɗansu mutane amintattu tabbatattu da aka yarda da su suka shiga tsakani suka fito da waɗannan 'yan mata ashirin da ɗaya daga wancan yankin ana tsammanin zai zama kamar shimfiɗa ce ta tabbatar da aminci da yarda tsakanin ƙungiyar nan ta 'yan boko haram da ƙungiyar ƙasa da ƙasa da waɗansu amintattu da gwamnatin najeriya ta amince da su da suka shiga tsakani domin fitowa da 'yan matan nan da kuma ita kanta gwamnatin najeriya ta yadda kawo 'yan nan 'yan matan ya nuna cewa waɗanda suka shiga suka yi sulhun fitowa da su za su iya tattaunawa a madadin wannan kungiyar kuma gwamnatin najeriya za ta yadda ta ba da goyon baya akan duk wani yarjejeniya da aka cimma tsakanin su za a aiwatar ka ambaci kasa da kasa akwai rahotanni da ke cewa kungiyar agaji ta red cross da kuma gwamnatin kasar eh, sweden sun taimaka wajen shawarwari na sako 'yan matan nan 21 ko akwai karin bayani da ministan ya faɗa a kansu minista bai shiga a can ba abinda da dai ya ba da tabbaci cewa amintattu ne na ƙasa da ƙasa to kuma abin da ke ma zahiri ai kaga an ga motocin red cross wanda suka ɗauko 'yan matan daga wani bangare na ta yankin borno zuwa wani bangare har kai ga aka ɗauko su a yanzu suna hannun hukumar tsaro ta cikin gida sss kuma ana sa ran kowane lokaci daga yanzu da nake magana da kai za a kai 'yan matan nan fadar gwamnati domin su gana da mataimakin shugaban kasa Osin Bajo. Eh, 'yan matan nan eh, yanzu haka suna Abuja ne ko kuma dai suna barno. Lai Muhammad ya ce suna Abuja kuma kowane lokaci daga yanzu za a kai su ofishin mataimakin shugaban kasa saboda shugaban Muhammadu Buhari ya yi tafiya zuwa Jamus don haka shi Osin Bajo shi ne zai tarbe su ya tattauna da su watakila daga nan ne za mu iya sanin bayanai ko samun karin haske akan abubuwan da gwamnatin tarayya za ta yi da su yan matan amma lai muhammed ya ce tuni an tura musu likitoci da waɗansu ƙwararru masu kwantar da hankali domin su tattauna da su su yi masu aiki kafin a kai ga kawo su da shugaban kasa ne lokaci daga yanzu. To Umar Faruk Musa mun gode kwarai da gaske inda ƙarin bayani ma bai ka zuwa anjima. To na gode kwarai. mata tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata ba shakka umar faruk ya aiko mana da karin bayani domin kuwa ya aiko mana rahoton ke cewa sun yi jiran gawan shanu a fadar shugaban ƙasa domin ko sun jira domin kawo waɗannan 'yan matan ko za su samu sararin tattaunawa da su amma su gaji da jira ba a kawo su ba ga dai umar ɗin da karin bayani cikin wannan rahoton tun farko dai ofishin mr femi adeshina wato kakaki a fadar shugaban kasar najeriya ya bayyana wa manema labaru cewa ofishin mataimakin shugaban kasa ya yi shirin da za a kawo 'yan matan na chibok domin su gana da manema labaru kuma a yi musu tarba kafin shugaba muhammadu buhari ya dawo amma hakan bata samu ba saboda bayanai da suke fitowa daga fadar gwamnati na nuna cewar a cikin dukkan manema labarun da ke aiki a fadar gwamnati kamfanin talabijin na tvc mallakar chief bola tinubu tinubu da kuma mai ɗaukar hotuna da ke aiki kai tsaye da mataimakin shugaban kasa yomi banjo su kaɗai ne mataimakin shugaban kasar aka ce ya ɗauka domin ya fita ya je inda aka aje 'yan matan chibok ya yi wannan ganawa da su wannan mataki ko shakka babu ya kawo cece kuce tsakanin 'yan jaridu wayanda suke ganin cewa ba a kwatanta adalci wurin tsara yadda za a karbi wannan babban labari da duk duniya ke jira a yanzu ba a daidai lokacin da shugaba muhammadu buhari ya yi tafiya zuwa kasashen ketare ko da yake manema labaru a fadar gwamnati dai ba su samu ganin 'yan matan nan na chibok ko kuma yin ido ɗaya ko ko ɗaukar su hotuna ba na yi ƙoƙarin in ji ta bakin ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar 'yan al'ummar chibok da ke abuja mr sambido abana domin in ji ƙarin haske dangane da wannan al'amarin amma bai yi magana ba sai dai ya bani tabbacin cewa suna da labarin an kawo 'yan matan nan na chibok a garin abuja amma ba za su yi magana ba a yanzu sai bayan sun gana da su to amma tuni ƙungiyar nan ta bring back our girls kungiyar nan ta 'yan sa kai da suka yi ta fafutukar cewa a kufuɗar da wayannan 'yan matan karkashin jagorancin dr obi ekwesile ta ba da sanarwa inda take jinjina ma gwamnati da jami'an tsaro dangane da wannan aiki mai nasara da aka yi wurin kubutar da 'yan matan nan guda 21 malam ibrahim wala ɗaya daga cikin 'yan kungiyar nan ta bring back our girls ya yi min ƙarin haske dangane da irin nasarori da murnar da suke yi dangane da fafutukar da suka daɗe suna yi amma ba a samu nasara ba sai yanzu wannan wannan ya nuna cewa an buɗe wani shafi ne sabuwa a tarihin najeriya na cewa duk abin da dan adam ya amince da shi ya san haka ne ya tsaya a kai muna farin cikin samun wannan bayani ko mun san saboda cewa daga yanzu za a samu bayanai da za su taimaka za a amfana da su wajen ci gaba da nemo sauran yaran nan in Allah yarda Ibrahim Wale kenan daya daga cikin yan kungiyar Bring Back Our Girls da suka yi ta fafutukar a kubutar da yan mata nan na Chibok a tattauna da ne da shi bayan da labari ya bazu cewa an sako yan mata 21 daga hannun kungiyar yan Boko Haram Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, nigeria. To la kafin mu buɗe muku layukanmu a shakata da wannan. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. madalla za a kira mu ne yau domin a bayyana muna ra'ayoyi a kan sako waɗannan 'yan mata su 21 da aka yi ina hankalin kai karkata game da wannan batu saboda haka muna sau to eh muna ji wane ne daga ina ne sunana daga birnin da to daga atiku bismillah me ra'ayinka game da wannan batu babban ra'ayi na gaskiya na farin ciki da jiran muhammadu buhari ya kubutar da wannan yan mata sannan kuma Allah mai jagoranci to mun gode mala atiku to madalla bari mu je kaduna waye daga kaduna garin kwangila zaria ne maka fata alkhairi to ni ma haka wannan babban abin farin yawa wannan babban farin ciki ne muddin Indiya har wannan abu ya tabbata da gaske ne dama abin da aka daɗe ana nema kenan to amma ni a addu'an da nake ba 'yan matan ciwo kaɗai ba akwai sauran mutane da dama waɗanda mutanen nan a zalimai suka naɗe to da Allah a taimaka a kubuto da su amma me yasa kake cewa wai inda gaske ne baka eh, ji baka ji labaru baka ji labaru bane eh gashi nan an ce ana tunani tunda har yanzu ba a gansu ba ba mu gansu ba mu kaga dole ne a ce kamar jita-jita ne tunda ba a gani ba to ai kaga kwanaki gani shikenan to madal na gode Musa da garin Kwangila Zaria to mun gode malam Musa bari mu je Yobe waye daga Yobe Musa ne daga Yobe to malam Musa me ra'ayinka game da sako wannan yan mata kuna kuna da lafiya to Allah Allah sa a samu sauran kuma sauran mutane ma na aka masu ba laifin yan boko haram ba aka rike su muna fata Allah sa su ma sako su to amin sun ma amin Eh, Allah ya rufa asiri Allah ya sa ta ma lafiya Allah ya shi lafiya to to mun gode malam Musa amin Allah ya rufa asiri yawa amin to muna sauraron ku ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku game da sako waɗannan 'yan mata 21 kash ga kira ya zo amma kuma ya tsunke muna sauraron ku akan batun sako 'yan matan Chibok wanda aka yi yau to mun samu kira daga Taraba waye daga Taraba wane ne daga taraba uba ba za a mutum juja taraba najeriya to ina fata ina fata sauran yan uwanmu da su ma allah ya sa su kubuta kuma muna muna kai gwamnati murnan samun wannan nasara allah ya sa su dawo lafiya sauran ma alhamdulillah alhamdulillah to to assalamu alaikum wa alaikum salam har yanzu dai muna taraba waya a taraban Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Amma don Allah ɗan kashe rediyon ka saboda ina jin murya ta a ciki. A na ɗan masa amma kusa da rediyon. Allah ne daga Karin Lami da garman hukuma. Karin Lami da jihar Taraba. To me ra'ayinka? Eh ra'ayina gaskiya ina nuna farin ciki da yadda aka samu 'yan matan nan. To mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Bauchi kuma. Ga wani daga Bauchi waye daga Bauchi? Eh, sadani bello ne daga ramar hukumar na jihar bauchi to na hankalin kai karkata game da wannan batu eh, mu dai muna matukar muna da samun wannan yan mata kuma muna kyakkyawan fata da kuma addu'a cewa Allah ubangiji sa sauran ma a same su to amin sun amin amin na gode salamu bello daga jihar bauchi to mun gode malam bello daga jihar bauchi muna sauraron ku menene ra'ayinku game da wannan to ga kira daga katsina waye daga katsina hello wane ne daga katsina ja mu je yawa kabiru ma karama ne kuri lokal government katsina state to menene ra'ayinka game da wannan batu yawa ra'ayina na farin ciki da na ji lallai an sako a wannan guda ashirin da a saboda haka muna ma gwamnatin bawa buhari a da la mata jagora to amin sun ma amin bari mu je jigawa ya jigawa fara na gode an jima to sai an jima ga kira daga jigawa ya daga jigawa umaru lamido daga buji to umaru me ra'ayinka ra'ayina muna muna da wannan cigaba da aka samu ubangiji Allah ta'ala ya taimaka to amin sun amin Allah Allah ya karbi addu'a eh, amin to mun gode yau muna magana ne akan 'yan matan chibok su 21 da aka sako menene ra'ayinku game da sako eh. wannan waye daga plato baka faɗa muna sunan ka ba Ahmad Kabir Zita daga Jarmai kanan local government. To, ah, amma dan rage rediyonka saboda ta tana hitowa ciki. Yawa, sabila da abin da buhari ya yi eh. gaskiya har da allah eh. ya yi da ya kaba da wainan 'yan mata eh. to muna mafi farin ciki allah ba su ci ba to ma kasa ma baki ɗaya kenan to bari mu je nasarawa mun gode kwarai da wannan ra'ayi naka yawa waye a nasarawa salamu alaikum wa alaikum salam ke mulki tela ne bayan kai to Tela me ra'ayinka? Wato magana nan na jin ga wayannan 'yan matan da aka samu din nan. Eh. To, muna fatan mai girma shugaban kasa. mai mm. da kuma wannan kokarin da ya yi nan da ya samu wayannan muna fatan Allah ya ba su lafiya. Allah ya sauka. Allah kuma ya ba su lafiya ya sa sa cikin abin. To mun gode tela daga nasarawa bari mu je Katsina waye daga Katsina. Adamu daga kankiya daga kankiya jar Katsina. To Adamu me ra'ayinka? Ah, ina son bayyana kwarin farin ciki na ga wannan cigaba da aka samu wannan gwamnati ta shugaban kasa Muhammadu Buhari. Muna fatan Allah ya kara taimakawa a saba kubutar da sauran wayannan kuma yana kokarin sun ba liƙa kira na ga 'yan uwanmu 'yan eh. boko haram domin 'yan uwanmu ne tare muke da su dan allah dan annabi su dawo a sasanta da su ta cikin lalama ba a ba da ra'ayi na addini da karfin takobi da sauransu a dawo da yadda annabi ya yi da lalama da baki na hikima dan Allah muna kira gare su su aje makamai su dawo cikin jama'a suna musu wa'azi ba ta tashin hankali ba to mun gode mala adamu Allah sa wannan da aka yi domin su sun ji yanzu bari mu je taraba waye a taraba eh wane daga taraba to amadu me ra'ayinka to amadu me ra'ayinka ja mu je ja mu je eh, ra'ayina ina ina ina ma babu buhari murna a wannan abubuwan da ya samu a ya samu ceto wa'annan yaran Allah zai ya shirku eh. to mun gode kwarai Amadu eh. kiran mu na karshe to Allah ba mu alheri eh. kiran mu na karshe ya fada Lagos ne waye daga Lagos to Aminu me ra'ayinka ra'ayi na yana fata da ba ta samu goseyo na same ku sai na same ku ta samu goseyo to ka ci gaba da kokarta za ka samu to da kiran aminu daga birnin ikone muka kawo ƙarshen kiran da za mu iya ɗauka sai gobe ma idan mun buɗe layukanmu kuna iya kira domin ku bayyana ra'ayoyinku yanzu kuma ga Hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA tana nan tana bincike akan ɗan wasan ƙasar Ivory Coast da ke taka leda a ƙungiyar PSG ta ƙasar Faransa Serge Aurier bisa yin alamar kisa ta hanyar yanka makogwaro da ya yi da hannunsa ga magoya baya oriya ya yi hakan nesa da kasarsa ta ivory coast din take karawa da kasar mali a wasan neman gurbi ta gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 inda ya yi alamar yanka wuya da hannunsa hukumar ta fifa ta ce tuni da aka soma binciken farko a kan lamarin a wannan wasan ne kuma aka yaba wa dan wasan akan kokarin da ya yi na ceton ran dan wasan gaba na kasar mali din musa dumbiya wanda ya sume ya faɗi a wata karafkiya da lamini kone inda shi oriya din ya yi gaggawar kai masa ɗauki domin hana shi haɗiye sa wanda kan iya haifar da rasa ransa kai tsaye wannan murna da alamar yanka makogoro da yana cikin jerin abubuwan zargin aikata ba daidai ba da ake yi wa oriya dan shekaru 23 ko a watan satumban da ya shige an yanke masa hukuncin ɗaure a gidan kaso na tsawon wata biyu bisa samunsa da laifin yin dunguri wa wani jami'in ɗan sanda to amma yana nan a sake saboda ɗaukaka ƙara da ya yi haka ma a watan fabrairu kungiyarsa ta psg ta dakatar da shi saboda amfani da kalaman batanci da zagi ga kocin kungiyar na wannan lokacin kungiyar kwallon kafar Hull City ta Ingila ta naɗa kocin ta na riƙon ƙwarya Mike Phelan a zaman tabbataccen kocin ta. Phelan ya kasance a matsayin na wucin gadi tun tafiyar Steve Bruce sa'ad da ƙungiyar take a matsayin ta goma sha biyar a teburin gasar Premier. To sai dai da somawarsa Phelan ɗan shekaru hamsin da hudu ya lashe kyautar fitaccen koci na watan Agusta. Hukumar damben kasar Birtaniya ta dakatar da lasisin wasa na Tyson Fore na wucin gadi. bayan da ya ture lambobin gasannin dambe na duniya da ke gabansa ya fuskanci matsalolin rashin lafiyar taɓin hankali da ke damunsa fure dan shekaru 28 dai bai yi wasan dambe ba tun sa'ad da ya doke vladimir kitsko a watan nuwamban shekara ta 2015 kuma sau biyu yana janyewa daga wasa hukumar ta tabbatar da dakatar da lasisin dan damben har sai an kammala bincike akan zargin cogen wasa da kuma sha'anin lafiyarsa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Yanzu kuma tashar muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta jajirce wajen yada 'yancin addini a fadin duniya wanda ya hada da kudancin Asiya a cewar babban jakada mai kula da harkokin da suka shafi 'yancin addini David Sebastian. Baya ga kyawawan nasarorin da aka samu daga bangaren gwamnati da kungiyoyin jama'a a kudancin Asiya, akwai sauran rina a kaba. A ƙasar Pakistan, gwamnati ta yi gagarumin ƙoƙari a ƙarƙashin shirinta na National Action Plan domin yaƙi da ɓangaranci da cusa tsatsauran ra'ayin ta'addanci, amma duk da haka masu tsatsauran ra'ayi na ta'addanci na ci gaba da musgunawa ƙananan ƙungiyoyin addinai 'yan tsiraru. Bugu da ƙari, har yanzu akwai dokoki na ridda kuma ana samun mutane da suka aikata irin wannan laifi. Yanzu haka, akwai sama da mutane ashirin waɗanda aka yanke mahukuncin kisa ko kuma zama gidan kaso har iya rayuwarsu domin aikata laifin ridda. Amurka ba ta da dokoki a kan ridda ba, da dokokin azabtarwa domin canza aƙida a ko'ina a faɗin duniya. Ana amfani da irin wannan dokokin ne domin tauye waɗanda ke bin wata aƙida daban daga mafi rinjaye. A ƙasar India, al'ummomi daban-daban suna haɗa kai wajen ƙalubalantar ra'ayin tsagiranci kuma a lokaci guda ƙasar ta indiya ta yi fama da tashe-tashen hankula tsakanin al'ummarta wata ƙungiya mai zaman kanta ta ba da rahoton cewar kusan kullum ne ake kai hari a kan kiristoci a shekarar 2015 a ƙasar ta indiya ƙasar sri lanka na kan shirin zana sabon tsarin mulki wannan na ɗaya daga cikin halin da ake ciki na sauyi da ake samu ta hanyar da ta dace a cewar jakada sefestin a watan janairu aka damƙe shugaban ƙungiyar bodu bala sina ƙungiyar masu tsawon ra'ayi da ke kai farmaki akan ƙananan ƙungiyoyin addini 'yan tsiraru a sri lanka a nepal kuma yanzu akwai fargaban tashin hankali akan ƙabilanci da addini kuma tsarin mulkin ƙasar ya haramta sauyin aƙida a bangladesh masu tsawon ra'ayi sun kai hari akan masu rubutu akan shafukan yanar gizo kuma suka yi musu kisan gilla haka kuma amurka ta damu a kan ci gaba da musgunawa da cin zarafin ƙananan ƙungiyoyin addinai da wuraren ibadarsu da 'yan bindiga ke yi waɗanda ke ikirarin yin mubaya'a da ƙungiyar isil babu wata ƙasa a cewa sakataren harkokin wajen amurka john kerry da za ta iya cimma burinta idan ta haramtawa jama'ar ta 'yancin aikatawa da bin irin aƙidar da suka yi imani da ita wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau To da shine kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice. Jami'an Najeriya sun ce an sako 21 daga cikin ɗalibai 'yan mata na Chibok waɗanda 'yan ƙungiyar Boko Haram suka sace a shekarar 2014. Wani kakakin shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa ta shafinsa na Twitter a yau Alhamis cewa waɗannan 'yan mata su 21 suna hannun hukumar tsaron cikin gida ta DSS. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican a nan Amurka, Donald Trump ya faɗa yau Alhamis cewa babu ƙamshin gaskiya ko misƙala zaratin a zarge-zargen da wasu mata su hudu suka yi cewa ya sumbance su ko kuma ya taɓa jikinsu ba tare da yardar su ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa mutane talatin ne suka rasa rayukansu a yayin da hamsin suka jikkata sakamakon tashin hankali da ya barke a ranar Laraba a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Mayakan tsohuwar kungiyar 'yan tawayen Saleka ne suka kai hari a garin Kaga Bandoro kafin dakarun samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya suka fatattake su suka kashe 'yan tawaye 12 haka kuma fararen hula tara suna ɗaya daga cikin waɗanda suka halaka. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu amadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Nazar Ahmed Hausawa da ya taya ni gabatarwa. Sai Daniel Brown wanda ya ba da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Thomas ni Ladan Ibrahim Auke cewa ku kwana lafiya mu ko mu ƙara wunin lafiya.